Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita da 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a birnin a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe akan shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Aisha sule ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. To a Najeriya yayin da ake ta kiraye-kirayen cewa masu rike da madafin iko su bayyana kadarorinsu. Shin wani irin tsari yin hakan ke iya kawowa ga shugabanci? Yana da tasiri sosai domin za ka rinka tunani cewa idan yanzu na je na sai wata kadara ko gida ko mota mutane za su san cewa abin da na bayyana din nan sai fannin ya bani dama na sai wannan kadara. To a biyo mu cikin shirin za a je cikakken bayanin. To a kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka buɗe layukanmu nan gaba kaɗan a cikin shirin. Kamar kullum lambar da za ku kira ita ce biyu biyar biyar Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma fa duka sai bayan an sha labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau talata jami'an amurka sun ci gaba da kara matakin kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin halin ƙasar iran kasim suleimani inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga amurka da yankin gabas tsakiya sai dai har yanzu hukumomin na amurka sun gaza ba da wata kwakwarar hujja a bayyana jama'a wacce ta nuna shaidar cewa suleimani na kokarin kai wasu hare-hare sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa akwai bayanai daki-daki da hukumomin tattara bayanan sirri suka gabatarwa shugaba donald trump kafin ya bada umarnin a kashe suleimani a wani harin sama da amurka ta kai abin nan bagadaza na ƙasar iraki mai bada shawara kan harkar tsaron ƙasa robert o'brien ya ce suleimani na kitsa wasu hare-hare da suka yi niyyar kaikaitar wasu wuraren da jami'an diflomasiyyar amurka da sojojinta da masu tafiya a jiragen ruwa da kuma dakarun saman ƙasar suke amma kamar pompeo shi ma o'brien ya gaza ba da takamaiman bayanan da suka nuna ga lokacin da za a kai waɗannan hare-hare waɗanda gwamnatin trump ta bayyana a matsayin masu matuƙar barazana ko aka samu hannun sulemani dumu-dumu a ciki sai dai duk da ta da jijiyar wuya da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu masu fashin baki irin su makin rabin na cibiyar hada-hada ta amurka ya ce bai ga alamar da wato za ta kai ga a gwabza faɗa tsakanin amurka da iran ba There's no appetite for war in the United States, but at the same time, the United States became convinced. Ya ban ga wata alama da ta nuna Amurka na kwaɗayin zuwa yaƙi ba, amma kuma ta yi imanin cewa idan ba ta ɗauki wannan mataki ba, za a ci gaba da kai hare-hare kan jami'an ta. Amurkan ta hana ministan harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a majalisar da ke birnin New York a nan Amurka. ministan harkokin wajen na iran muhammad javad zarif ya ce babban sakataren majalisar antonio guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da amurkan ta dauka. lamarin da ya sa jami'in gwamnatin na iran ya shiga shafin twitter yana sukar matakin wata matsaya da majalisar ta cimma a shekarar 1947 ta nuna bukatar amurka ta baiwa duk wani jami'in gwamnatin wata kasar waje damar zuwa ofishinta to amma gwamnatin shugaba trump na ikirarin cewa za ta iya take wannan matsaya idan batun ya shafi tsaro ko ta'addanci ko kuma harkokin diflomasiyya. To halin da ake ciki kuma sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga ƙasar Iraki. Yana mai bayyana wato yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kuskure ne. Esper ya ce ko kaɗan ba mu da wani shirin ficewa daga Iraki. ya kara da cewa ba a yanke shawarar ficewar ba kuma ba mu bayyana wani shirin janyewa ba a jiya litinin wata wasikar da aka tura wa gwamnatin iraki ta karaɗe kafar twitter daga hannun wani kwamandan irakin a takardar kwamandan ya ce amurka na mutunta shawarar da iraki ta yanke ta cewa wato a fice daga kasar don haka za a daidaita girke sojojin amurka cikin kwanaki da ko kuma wato makonni masu zuwa 'Yan kwana-kwanan Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar sauyin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da suke yi da nau'ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka laƙume yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin tsawon watanni uku. An yi hasashen samun ruwan sama da sanyi wanda wato waɗanda ake matuƙar buƙata a kudu maso gabashin Australia a tsawon makon nan wanda hakan ya baiwa 'yan kwana-kwanan damar ƙara shiri cikin nutsuwa. to amma har yanzu ruwan da aka fara samu san bai isa kashe maukan wutar da suke ci gaba da tashi a fadin jihar new south orleans ba a kazalika ruwan na haifar da santsi ta yadda ba za a iya tura motocin kashe gobara zuwa yankin ba Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu. To kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na rana ƙungiyar Serap mai tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa gwamnoni da mataimakansu da su bayyana kadarorinsu. Ƙungiyar ta Serap ta ba su wa'adin kwana bakwai domin bayyana dukiyoyin nasu inda ta ce za ta ɗau matakin da suka dace idan suka gaza yin hakan. Dangane da haka, Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi Kabiru Sa'idu Dakata, shugaban kungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci da ake kira kaja domin jin yadda suka kalli wannan kira. To, abu ne mai kyau domin wannan al'amari ne da zai nuna cewa mutum ba ya shiga al'amarin da ya shafi jagorantar al'umma ko kuma rikon amanar dukiyar al'umma ba ne domin ya azurta kanshi hikimar bayyana kaddarori da dukiyar da mutum yake da shi shine a san ga daga inda yake kuma aikin nan da mutum zai je ya yi ana da masaniyar ga irin albashi ga irin allowances da ake biyan shi so idan aka ga zuwa wani lokaci dama an san ga abin da ka bayyana kana da shi yanzu ayyukin nan ga abin da kake samu idan aka fahimci cewa ka samu wata dukiya wacce ta fice abin da ya kamata ka samu da kuma abin da kake da shi din nan so zai nuna cewa amanar dukiya da take hannunka ka yi amfani da wannan kujera taka gurin azurta kanka. To kamar wani irin tasiri hakan ke yi wajen gudanar da sha'anin mulki? Eh, yana da tasiri sosai domin ko ba komai su al'umma za su san cewa a gafa yanayin yadda ya kamata ka gudanar da ayyukan kuma dama ga zai zamanto maka abu ne mai wahala domin za ka rinka tunani cewa idan yanzu na je na sai wata kadara ko gida ko mota ko kuma na ɗauki yara na na kai su ƙasar waje suna karatu mutane za su san cewa abin da na bayyana din nan ko kuma abin da nake samu yanzu bai isa ya ishe ni na ɗauki ɗawainiyar yara na ba na kai su ƙasar waje karatu ko kuma bai isa ya bani dama na sai wannan kadara ko kuma ba zai bani dama na yi irin rayuwar da nake ko kuma irin rayuwar da iyali na suke irin motocin da muke hawa da sauransu so zai rinka haska wa mutane yana tuna musu cewa a'a wane fa kafin ya shiga wannan ofishi ga abin da yake da shi. To wasu masu lura da al'amura na korafin cewa ko da sun bayyana kadarorin nasu ba abin diddigin wasu masu madafin ikon wajen aunawa a ga ko dukiyar tasu ta karu ko akasin haka. Me za ka ce dangane da haka? A ba haka ba ne tun da ai kamar yadda dokar ta ce kafin ka shiga ofis ɗin ka bayyana kadarorinka haka kuma in za ka bar wannan ofis ɗin sai ka ƙara bayyana kadarorinka domin a auna a gani cewa menene ya karu a cikin dukiyarka. To zuwa yanzu wannan bibiyar da kuke yi kana ganin yana tasiri? Yana tasiri amma ba kamar yadda ya kamata ba. Abin da ya sa na ce yana tasiri ba tasirin shi shine maimakon su rinka siya ɗin da sunayensu sai su rinka canjawa suna amfani da sunansu misali akwai wanda a kwanan nan muka gano ya sayo takaddara wanda bai kamata a ci ya ta ba amma da tafiya ta tafiya sai ya ce ai ba tashi bace ta mata shi ce amma kuma muka tambaya to ita matan nan taka ya aka wani aiki take ko kuma wani kasuwanci take sai aka ce mana tana sai da kunun aya wanda kai ka riga ka san cewa kunun aya dai ba zai iya siyan irin wannan kaddara ba to wannan kenan an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ku bayyana ra'ayoyinku game da ko iya kamata masu rike da madafin iko su rika bayyana kadarorinsu kafin nan ga wannan mabudin kunne. Ai yara gobe na ci. yara gobe na ci. Kaji kadan gona san faɗi yake sha ta gobe na yake ci. yara gobe na ci. In dai na ɗauki ta ganga ta kana na ɗauki yan amshi na. Kai kamar na na zan ya sha ta mamman masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara sha yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. shi mun samu kiranmu na farko wake kan layi daga Niger. suna tare da Ibrahim mai wancin hula a garin mai gode a Kimba. To, me za ka ce game da wannan batu na masu rike da mudafin iko su bayyana kadarorinsu ko kar su bayyana? To, shi dai a matsayin misali na talakan Najeriya, in ma sun bayyana, in ma ba su bayyana ba, to mu a hasashen mu gaskiya ba zai magance muna irin halin da muke cikin muke ciki a Najeriya ba hmm. domin saboda ko da sun bayyana babu wata hukuma ko kuma wata doka wadda za ta yi aiki a kansu wadda za ta hukunta su ko da sun an tabbatar da sun saci kuɗi haka ko sun yi hada da dukiyar ƙasar nan babu wata hukuma ko wata doka za ta yi aiki a kansu. To ra'ayinka kenan mun gode bari kuma mu tafi Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna. Barka da lasariya suna na Murtala na kiran ku daga garin gasa a Kano tarihin Najeriya. To Malam Murtala me za ka ce game da wannan batu? To eh to yana da kyau din da ya ce su bayyana amma kuma din eh, hajiya ko sun bayyana wanda ma ba su bayyana ba an kama su kuru-kuru shi ta kama su an kwaci kuɗin kamar nan a sabo hmm. sabon tasha nan an kama soka da biliyon dala ina kuɗin me aka yi wani hukunci aka yi. bai da amfani abin da muke so a gyara mana tarbiyyar mu da bin doka da oda a gyara mana jami'an tsaro a cire wani rashawa a cikin duk wani jami'in tsaro kotu a gyara ta in an gyara kafin a kawo wannan to duk wanda aka kama su din ma dumu dumu ga kudin me aka yi musu kuma ina kudin sai bi ta addu'a Allah ya sa a gyara ta lafiya to madalla mun gode to bari daga Kaduna kuma bari mu shiga Bauchi daga Bauchi wake kan layi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi na'am malam ayuba me za ka ce game da wannan maudu'i to alhamdulillahi yana da kyau dai duk wani shugaba da zai tsaya duk ma abin da zai nema ko ma menene mm. ya bayyana kaddarorinsa domin jama'a su sani mm. sannan kuma idan ya bayyana kaddarorinsa ya tsaya bi tsoron allah ya aiki wa mutane saboda kasanmu ta samu ci gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to madalla mu ma mun gode daga bauchi mun dawo kaduna wake kan layi daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu me zaka ce game da wannan maudu'in sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya na'am alhaji musa to kin san abin da malam bahaushe yake cewa man kare to kamar da bahaushe yake cewa man kare a banza kenan mu mutanen najeriya talakawan najeriya ba ruwanmu da maganar wai wani shugaba ya ɗaya na bayyana to wai yanzu misali yau idan gwamnan jihar kaduna ya bayyana abin da ya mallaka ni mai riba ta a matsayin talakan jihar kaduna mm. kawai shi wani aiki kawai mutane kawai sai dai idan an rasa abin da za a yi kawai ga maganar ma ana magana karin wutar lantarki duk ba a kawo shi ba ana wani magana wace shugaba ya bayyana kadarar shi ba abin da kadarar shugaba za ta yi mana mu kawai tsaya su shugaba da aiki su da mu kunya ga talakawa suna faduwa suna mutuwa da yunwa ana magana wani ba to ka bayyana kadarar ka to ma me riba mu ba ya ba to riba ba wani talaka da na da wani wani shugaban kasa ba ya bayyana ba ji yana da eh, ba ta da wani amfani ba ka ji yana da dangane dangantaka da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ba shi da dangantaka? bar na gaya miki ai magana cin hanci da rashawa yanzu ki dauki hanya daga Kaduna zuwa Kano ko jami'in tsaro kika gani idan baki bashi wani abu ba akwai abin da zai iya faruwa akan wannan al'amari da haka magana cin hanci da rashawa a Najeriya ai tun daga tun daga shugabanni ko an riga an saba kuma wannan gwamnatin ta Buhari ba gwamnatin da ake cin hanci da rashawa irin wannan gwamnatin Allah ya ma tashi lafiya Alhaji Musa Garu na gode to Alhaji Musa <laughs> mun gode duk da dai jama'a ya kamata su fahimta cewa Eh, za mu tafi dan hutun rabin lokaci saboda mu shakata kafin mu sake samun wani kiran amma zancen cin hanci da rashawa ya danganci idan eh, mahukunta suna bayyana kadarorinsu su ma za a san ina suka dusa to mu shakata da wani a sha'afa muna karɓar ra'ayoyinku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka game da wani batu da yake ɗaukan hankali a Najeriya wato yadda ake buƙatar masu rike da madafin iko su bayyana kadarorinsu. To sauraronmu mu za su iya kiranmu mu a kan layukanmu kamar haka akwai b bi sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya takwas za a iya samun mu akan wannan layin domin bayyana ku bayyana ra'ayinku. nan a Kaduna. Wa ke layi daga Kaduna? Suna na Shehu Shagari, riba Kurbin Kogi. Na'am. Ladidi? Shehu, muna jin ka. Me ra'ayinka game da wannan batu? to gaskiya ra'ayi na game da wannan batu mu ba mu ga alfanun wannan wannan bayyana kadori ba. Mm. Domin a tsaya mana aiki kawai domin Allah. Mm. domin Allah na nan zai tambaye su shugabannin mu lahira. Hmm. Ku kun haƙura kenan ba kwa bibiyan shugabanninku. A'a ai da su zuwa su duba Allah mu tsaka mun tsaya mun zaɓe su kuma kani da Allah ba a taimakon mu daidai gwargwado. Ta mun gode da wannan mun gode da wannan gudunmawa bari mu je Kano. Wake kan layi a Kano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Kina magana da Comrade Sabahu Nasir Ziyara Sumaila. Na'am, sabahu ah, Me ra'ayinka game da wannan batu? Ah, ra'ayina akan wannan al'amari. Mm. Gaskiya ne yana da kyau shugabanni sun fito su nuna mm. abubuwan da suke da shi kafin su hau mulki. Mm-hmm. Domin idan sun nuna abin da suke da shi mutane za su za su duba me suka samu a tsawon mulkinsu kuma me suke suka aiwatar ga al'umma kuma wanne irin karuwa suka samu a cikin arzikinsu hmm. eh wannan zai nuna cewa mutane idan suka nuna abin da suke da shi kafin samu mulki zai ba da dama insha Allahu mutane su ringa ganin irin jagorancin da ake musu kuma hmm. To madalla mun gode. To da wani bawan Allah akan layi daga ina kake kiran mu? Daga Oshun. Oshun. Aliyu na armaka garari masu Ka rage rediyon da ke kusa da kai. Rage sautin rediyon da ke kusa da kai sai a fi ka sosai. Me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa kai? To abinda an magana ta saboda shi wannan mutum da wannan magana da an kai na cewa wai a kaddarorin da akwai na mutum. Mm. Ai wannan shirme ne. To kana gani shirme ne? To shi kenan mun gode wa kowannen ku da ya samu dama ibugo ya ba da gudumawarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. wannan shi ne kudurin wasu al'umman ƙasar ghana wa sabuwar shekara ta 2020 da muka shiga ni ne abdulazizi sarauta ne mun ga sarauta iri-iri amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari shi ne rashin aiki sai kuma na tunawa mun zauna da unkurma ya kawo gona ya yi brigade gona state farm da ya yi da brigadin da ya yi ya bari eh, samun aiki ya yi sauki don mai sa ghana wadi ne brigade haka state farm wadi ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta don kudin kudin da za a sa ciki za a noma ne in aka yi noma mu mutanen gari mu ci aka yi ina mu mutanen gari ba mu iya ci a fitar da shi a sayar wa'yansu daga waje da yake su ma suna bukata kwarai akwai manoman lokacin unkurma akwai manoman amma kuma shi state ba wannan government noman na gwamnati ne gwamnati ke kulawa da manoman shi ke biyan da ke noman karkashin suke ake suke komai yake supervise ba kamar manoma ban da aka ba su kuɗi ku je ku yi noma gwamnati ya create state farm ya employ mutane amma manoman nan kowa shi kan ya saba noma haka zai yi bai employ kowa amma gwamnati kafa state bank zai je employ zai kawo a samu aiki ya kama ni kungiya kamar brigade kungiya ne iri-iri akwai masu takalma masu kaba gida da yake a'a ba gwamnati kaɗai suke yake ba wani ya zo kawo kuɗinsa ya sa kuɗin cikin gari ya nemi ma'aikata wanda za su kafa mishi gida ya nemi wanda za su electrician ya nemi plumber ya nemi wanga duka ana daga cikin su sha fitar da sai su in su yi kuɗin daga gwamnati yake zuwa ba don kadan da suka yi ko nawa aka cewa su kadan da ba ciki ya zo sanadin har yanzu dai samun arzikin gwamnati kudi na shekara ke ga muna roƙon gwamnati jin muna ya haƙuri wani ne autan hadiman sharu a nan fadama bayan zancen damuwa na eh, eh, sha'anin ilimi shi kuma ka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna akan eh, abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abin da ya sa wannan zancen tsaro ya fi damuna ni a ra'ayina kuma allah dai kara kiyayewa allah kara kiyaye shekaran bara da ta wuce abin da aka yi abubuwan da aka yi a kasar nan da aka san mu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyarsu su sa a cikin dukiyar mu a tafiyar da eh, ayyuka da gwamnati ke son a yi kamar yara da aka sace kwanan nan kwanan nan yara uku aka ɗauke a takurani abu kamar wasa ba mu taɓa samun wannan ba. masu sauraro muna fata za a gafarce mu saboda mun samu 'yar tangarɗa yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice. aisha ta kafin na je ga labaran an kammala gasar wato ba da lambar yabo a fannin kwallon kafa inda wato aisa asisat shola in najeriya ta lashe kambun gwarzuwar yar wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka a gasar kaf kenan sannan sadio mani kuma ya lashe a bangaren maza ita a bangaren mata kenan ta lashe ita in najeriya ce shi kuma sadio mani dan kasar senegal na yanzu na kammala wannan taron karrama yan wasan To a yau talata jami'an Amurka sun ci gaba da kare matakin kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin juya halin kasar Iran Qasim Suleimani inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga Amurka da yankin gabas ta tsakiya. Sai dai har yanzu hukumomin na Amurka sun gaza ba da wata kwakwarar hujja a bayyana jama'a wacce ta nuna cewa sulemani na kokarin kai wasu hare-hare. Amurka ta kuma hana ministar harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a hirkutar majalisar da ke birnin new york a nan amurka ministan harkokin wajen na iran muhammad javad zarif ya ce babban sakataren majalisar antonio guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da amurka ta ɗauka lamarin da ya sa jami'in gwamnatin na iran ya shiga shafin twitter yana sukar wannan mataki to halin da ake ciki kuma sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya ce amurka ba ta shirin janye sojojinta daga ƙasar iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kasar kuskure ne espa ya ce ko kadan ba mu da wani shirin ficewa daga iraki ya kara da cewa ba a yanke shawarar ficewa ba kuma ba mu bayyana wani shirin janyewa ba a jiya litinin wata wasikar da ta tura wato da aka tura wa gwamnatin iraki ta karaɗe kafar twitter daga hannun wani kwamandan irakin a takardar kwamandan ya ce amurka na mutunta shawarar da iraki ta yanke ta cewa mu fice daga kasar to sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon ghana Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da dukkan waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri da Julie Leathers Gresham da ta haɗa wannan shiri baki ɗaya. injiniyan mu justin. Aisha ta Sule ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.